Farfesa Yahya Isufu barka da warhaka. Eh, barka ka dai. To madalla akwai wani rahoto da hukumar majalisar ɗinkin duniya ta fitar kan barazanar ƙungiyoyin 'yan ta'adda musamman ma 'yan jihadi na ISIS da kuma alka'ida waɗannan ƙungiyoyi ya zuwa yanzu suna ƙarfi kuma makamai musamman da za su yi barazana ga zaman lafiya a ga ƙasashen duniya ya kuke kallon wannan rahoto. To lalle wanga sabon zance yana da manufa yana da ma'ana saboda yakin da aka samu eh, a iraq da syria ana dibin ya rage musu karhi 'yan ta'adda ana dibin ko eh, hadinin da amurka eh, ke yi daga bisan nan suna kashe musu madugan shugabannin su to dai wanga labari yana gwada wa'annan ƙungiyoyin ta'adda komi aka yi sun sunkure sun kure ko an kashe mutum su to bai hana su samun sauyi kamar ba mutum akwai shugabanni na can bisa amma duk eh, wani wanda yake da mukami to kama yana yin aikin da ya kamata eh, ya yi ko akwai shi ko babu shi aikin ana iya yin shi To, Farfesa yaya Isuf ka yi magana cewa duk da ƙoƙarin kashe shugabannin waɗannan ƙungiyoyi akwai inje masu dafa masu musamman ma waɗanda su ma suka kasance ko suke zama barazana ga batun tsaro ya ke kallon hanyoyin da waɗannan ƙungiyoyi ke bi domin samun kuɗaɗe na gudanar da waɗannan miyagun ayyuka to lalle shi mugun aiki ba sai da wani abin ga kuɗi mai yawa ba ne eh, wannan labarin yana kwatanta kama hanyoyin da ƙasashen yamma na turawa suka bi don su lalata wannan ƙungiyoyin ta'adda wannan hanyoyin ba su dace ba ya kamata yanzu in suna son su yi wani sabon salo to yanzu ne kamata su bi shi da wanga sabon labari sai da kuɗi ba kama sa kai ne kuma wanda sa kan shi ba ya dibi ran shi tunda su wanga nasaru suna kiyaye lahiyar suna kiyaye lahiyar 'yan kasashen su su ko 'yan ta'adda sun sa gaba ne a mutu a bar suna Farfesa Yaya Isufu tambaya ta karshe ya kake kallon wannan barazana musamman zuwa yankin Afirka ta yamma wanda aka bayyana cewa ya kasance sansani musamman na wasu kungiyoyi a arewacin niger. To kasan su kasashen Afirka kamar eh, abin kasashe ne wa'anda ba san ciwon kansu ba wa'anda sun ki su girma kowane lokaci in akwai wani tashi hankali sai nasaru sun zo sun yi musu gyaran huska. To shi ko kasa ya kamata a tsara ta wadda za ta kare kanta wadda za ta ci da kanta wadda za ta isa kanta amma su nasaru ba su bar afirka ba ta girma kuma su 'yan afirka gabanin kasashen afirka sun kasa ganewa watakila ilimin su bai kai ba wadda za su ganewa ƙasa inci ne in an same shi a rike shi kuma a zan abin da za su faruwa ƙasa ta isa kanta to ƙasashen afirka ya kamata su isi kansu amma komi na nunawa sai abin da nasaru suke so shine kasashen afirka ke so shugabannin kasashen afirka su ne matsalar afirka farfesa yahya isufu mun gode da ka ba mu wannan takaitaccen bayani